وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم وجيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baya haka yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda cikin ikon sa da hikimar shi da hukuntawa shi da kaddarawarsa ya kawo rayuwarmu a wannan lokaci na abin da ya shafi dare kuma a wannan rana yau muna asabar sha uku ga watan ramadan shekara ta hijira annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda yau ne da ne sha takwas ga watan biyar miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2019 yau ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko na sake halartar wannan majalisi na tafsiri na dare a wannan unguwa ta gangarawa a wannan karamar hukuma ta mu ta malumfashi a cikin wannan jiya ta mu ta katsina domin gabatar da tafsiri na alƙur'ani mai girma jiya mun kare shekaratu su a ƙarshen suratul naml za mu tashi farkon suratul qasas suratul qasas makkiya suratul qasas an saukar da ita ne a makka wayar sabon al-samanu wa samanuna tana da ayoyi 88 ko 87 wa mawdu'an ra'isi babban abin da suke karantarwa shine bada tauhid bayan tauhidi tana karantar da bayanu annar rusul yukhrijuhum qaumuhum min biladihim to lalle manzanni mutanen su suna fitar da su daga garuruwan su thumma yarudduhum Allah ilaiha sannan Allah madaukakin sarki ya mayar da su cikin wannan kasashe ko garuruwa na su a izza suna madaukaka وأن الله يختارهم من بين الناس كما الله مكوشين سركي ينا ذاقرصة أكان متاني لا لجناه بعدم ودات الصباح الله يكبت وانا بسم الله الرحمن الرحيم لسنا الله لرحمة لجل قيد قال يا شيخ Allah ya ce, "Ta fi ni, داء دسين جميم الله أعلم بمراده بذلك الله شيء مكتسب قبل ذلك نفي دون تلك أي هذه الآية هو أن آيوي آيات الكفاء للآيوين للإستاذ الإضافة بمعنى من الكتاب آيوين للإستاذ المبين wanda yake mai bayyanar da al'amura na gaskiya al-muzhiru al-haq wanda yake bayyanar da gaskiya min al-batil daga abin da suke na ƙarya ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya wannan shine littafi na al-Qur'ani Allah ya ce نتلو عليك من نبأ موسى وفي yace naslu aina qussu alayka muna karantawa ma'ana muna kissanta maka min nabi Musa daga labarin annabi Musa wa Fir'auna da Fir'auna bil haqqi da gaskiya qalu kaununa mutalabbisina bisirik a halin kasancewar mu muna cuɗanya da gaskiya li qaumin yu'minun wannan ga mutane waɗanda suke imani لأجلهم صلوا رسولك أكي كرن سامك ونن إصاع لأنهم المنتفقون به لرسول ما سأبهانا دونا الله بارئه تعالى يجي إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شدعا يستضعف طائفة منهم نعم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه إنه كان من المفسدين الله يقول إن فرعون لن فرعون على يا يزارين في الظلام في الأرض لا يزارين في أباين نسع شين أرض مصر أصل مصر وسأل أعلى هاشيعة لسن يموت أن الأسر كذمنته فرقا في خدمته فكذمنته جماعة جماعة أود أن يمشي خدمة وأقرى بينهم العداوة ya kuma kunna adawa tsakanin su wal bagaza da abin da ya shahi kushi da juna li Allah tunfiqu li Allah tattafiqu kalimatu dan saboda kada kalmar su ta zamanto ta dace su samu haɗin shi kada su zamanto suna tafiya tsuntsiya ɗaya maɗauri ɗaya da haka ne ya rarraba kawunan ya sadiku ta'ifatan minhum yana raunana wasu jama'a daga cikin su wan banu isra'il sune banu isra'ila sai samanto ya maida su sun zama kamar bayi ahya waɗanda ya zamanto ya maida su kamar bayi a cikin al'umma yuzabbihu abna'ahu yana yanka ƴaƴayensu al mawludi waɗanda aka haifa wa yasayi nisa'ahu yana kuma rayar da matansu ai yas saykina ahya ayat ahya yana barin zama rayayyu suna da rayuwa baya kashe su bi kauli ba'd kana la saboda magana wani daga cikin bokaye da ya mai yace inna mauludan yuradu fi bani isra'il lalle wani abin haihuwa za a feshi a cikin bani isra'ila ya kuru sababu da mulki zai zama dalili na gushewar mulkin sa to ko masu mulki ba sa san abin da bai taɓa mulki an ga mai za a yi kidan da wanda zai zama dalili da sababi na gushewar mulkinsa to daga nan zai fara ne zai ɗauki mataki Allah ya ce وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله يقول إنه كان من المفسدين shi fir'auna ya kasance daga cikin maballata bil qatl wa ghairi ta hanyar kisa da wani sa wannan ya sanya Allah ya tilarci ne mufsidin maballata Allah ya tsare duk mutumin da ya zama dabi'a ta kisa wannan bannani ne fata kasar Allah ne zaman cewa za a rinka zubar da jini a cikin ƙasa Allah mu ɗauki sarki na fushi da wannan shi sun ya Allah ya ce shi yana cikin mabannata wa nuridu Allah ya ce muna so ne annamunna alladina annal ladina tud'ifu fil ard dan mi baiwa ga waɗanda suke da rauni a cikin ƙasa wa naj'aluhum a'imma ko mu sanya su zamanto a'imma jagorori waɗanda za su jagoranci bi taqiqi alhamzataini wa qur'a بإبدال الثانية يا بإبدال الثانية يا على كرن سوا بتحقيق الحمزة الثانية لتبت الحمزة قرابي وقرئ بإبدال الثانية يا ياء أنكر أكما لجوية الحمزة تبيه تغم يا ياء أئمة وأئمة من قاله wa naj'alahum alwarisin Allah yake sannan ko mu sanya su alwarisin wa an ce masu mulki masu gado na mulkin fir'auna wanda ba su na mulkin bayan an halaka shi haka Allah ya yi da aka yi ba su cikin wannan yanayi ne don saboda yana son ya tabbatar da wannan a bayan ƙasa sai Allah ya ce ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ألا يكفي ونمن لهم في الأرض آه، ونمكن لهم في الأرض kuma mun ياك dan mu tabbatar da su a cikin ƙasa ai مصر masar kasar masar wa sham لشام ونريد فرعون فرعون فرعون وهامان دهامان وجنودهما درنجلس منهم درسكت ونونا مثما كانوا يعذرون أبنى سكرنا قروف أي يخافون من المولود أبنى سكرنا ونن أبنى هو الذي يذهب yuhyibu mulkahum ala yadayhi wanda ya zamanto za a tafiyar da mulkin su akan hannunsa to za a nuna musu wannan da kuma za a tabbatar da wannan da da haihuwarsa abinda ba sa so ya faru za a tabbatar da shi sai ya faru sai Allah ya ce wa auhayna ila الكافرين فإذا خفت عليه فألقيه في ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين الله يسوى أوهينا kuma mun yi wahayi ai wahayin ilham wahayi na ilhama aw manamun ko kuma a cikin bacci wakila an ce wahayu ilah wahayi ne na sanarwa ursulal malak ilaiha an tura mala'ika a gare ta law taklimi al malak kamar irin magana ta mala'ika lil aqra wal absar qur'ana wanda yayi ma abin da ya shafi mutumin da yake cikin kora da wanda yake mai kudurta da makamu Allah shi sarki ya jarabci waɗannan bayan Allah guda uku shi wannan mabocin kora da wanda yake mabocin kudurta da kuma wanda yake makaho Allah madaukakin sarki ya tura musu mala'ika je magana da su a lokacin da kowanne su yake cikin wannan da kasa, Allah madaukakin sarki ya yaye mai wannan damuwa ta wannan da kasa, mai kura ka gyara kai ya zama babu kura wanda yake makaho ya koma ba makanta wanda yake kur da kudinta ya warke babu kudinta aka ba su arziki aka ba su wadata aka ba su dukiya sannan daga baya Allah subhanahu wataala a cikin ikonsa da ya dirce su ya sanya mala'ika ya zo da sukofi irin nasu na jihar asali don a nemi su aga za su taimaka a ga a cikin kuwa zai gode ma ni'imar Allah da ya masa ya ba da agajin da taimakon Allah madaukakin sarki ya hukunta wannan dan saboda jarabawa shine malaiki cewa wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa ai malaika ya zo yayi magana da ita malikar Allah Musa ne kamar irin yadda aka yi magana da waɗannan mutanen guda uku kila hadisi al-mashhur kamar yadda yake a cikin hadisi shahararren hadisi alladhi akhrajahu al-bukhari wa muslim hadisin da bukhari da muslim suka fitar wa gai zalika da wani wannan ma mimma ruya na daga abin da aka ruwaito min takalimin mala'ikatin na na maganganu da mala'iku suka yi da mutane min gairi nubuwa ba ta da kuma annabta ba wa qad صلمت الملائكة صلمت الملائكة على إمران حقيقة ملائكة سني سلم بإمران آه حسين ولم يكن نبيا آه وانده يظم إمران بن حسين wanda shi ملائكة mala'a النبي بني bane ranan malam kenan yana tafiya akan cewa ba annabi bane ba bawon Allah ne ga cikin bayin Allah haka mala'iku sun sallama Allah ya ce mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa ila ummi Musa wa huwa al-mawlud al Shi ne wannan abin haihuwa da aka ambata wanda Fir'auna yake kyamatar a haifa ولم يشعر gairu a أختي ba wanda ya san an haifai sai ƴar uwarsa fasmu Ya ce sunan mahaifiyarsa shine Yohana bi dammil ya za karanta da yi ya'ul dumma sai a ce yu halih وكسر النون ديما نون كسرى يوهالي وبالذال المؤجمة كما أنا كرنت الذال من أبو وكيل اسمها لوها أنت سننت لوها بنتي خائف بني لاوي بن يعقوب أنت سننت لوها هي هائف Ɗan lauyo ɗan yaƙo Allah ya ce mun yi wahayi zuwa ga uwar annabi Musa an arziki cewa shi shayar da shi sai za ki a rai in ji tsoro game da shi cewa akwai yiwuwar wani abu zai iya faruwa a kansa fa alkihi fil yam to ki jawa shi a cikin ruwa ai anni ko jinni Allah ya mata wannan umarni wala ta khafi kada ki ji tsoron garqahu nukansa wala ta zani. kuma kake bakin cikin isra'ili da shi inna raduhu ilayki lalle mu zam ne shi zuwa gare ki waja'iluhu min al-mursalin wala musul ya cikin manzanni yan aiki فأوضعته آه، فأوضعته ثلاثة أشهر لا يبكي تشاهد الشوة أكو بايا كوكا الشوة أكو وخافت عليه إذن إذن أروج من الشيء كان الشرعون يستعمل أباري أدوكي مصر شيئا يمشي فوضعته في تابوت ياشي a cikin abin da ya shahi akwati mutla bil wanda ya zama an jara shi an sa mai mai an shafe shi min dakili ma'idillah fihi a ciki kuma sai zama min dakil mumanhajin lahu fi daga ciki ta shi mai shimfida sai ta saka shi wa ta kudiye wannan akwai wa al qatu fi bahr ne sai ta jiwa shi a cikin kogin ne kaga wannan umarnin Allah ne gashi jari amma ta saka akwati ta saka a cikin ruwa Allah mu dauke sarki shi zai tsare shi shi zai ba shi kariya saboda shi ba da umarnin ai haka dan Allah ya آل فرعون ليكون لهم عدوا وحمنا نعم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين Allah ya falta falsaqahu at-tabut sai ya zaman cewa ya tsince shi ko sun tsince shi wannan at-tabut akwati ne sabiha sallai safiyar wannan dare inda su je su saka shi wa shagari da safi sai suka tsince sune ali fir'aun ai awan fir'aun wanda ke taimakon fir'auna fa uhu uhu ne dai suka zo suka aji wannan akwati da jariri a gabansa. sa wa fata wa hawa Musa min aka bude akwatin aka fiddo ne Musa daga cikin sa wa huwa yamussu min abahamihi labna kuma shi yana tsotsan nono daga babban manyan ɗan yatsunsa in ya sa ɗan yatsunsa yana tsotso sai Allah maɗauki sarki ya rika gudanar da nono daga wannan ɗan yatsa ɗin kaga kariya ta Allah shi na kuna lahu dan ya kasance a gare su fi aqibatul amr a ƙarshen al'amari aduwan bi qatli a bi qatli rijali zai zama musu abokin gaba ta hanyar kashe mutanensu wa hazna ko ya zama musu bakin ciki yas ta'budu nisa'ahu wanda zai zamanto ya bautar da matayensu wa fi ƙira'a, bidam al-ha wa sukun zai a wata ƙira'a, ana karantawa da yi ma ha'ul dumma Zayin din kuma ai mata sukun huznan ne kuma hazana lugatani fil masdar wannan duka lugogi ne guda biyu a asalin masdarin kalmar. masdar in an ce masdar a larabci abin da ake nufi da shi shine asalin tushen kalma wanda kuma tushe na kalma asali yana ginuwa ne daga kalmar suna daga nan ake tsago kalma ta abin da ya shafi aiki a samu kalmar aikatau a cikin ta na da haka in ka ce hazanan suna ne in ka ce husnan suna ne an gane sannan da sai ka sarrafa shi zuwa gaba shi fili sai ka ce hazina ya yi bakin ciki ya zumi yana yin bakin ciki mun gani na wa huwa huna bi ma'ana ismul fa'il kuma shi a nan wurin ya zo ne da ma'anar ismul fa'il sunan fa'ili suna ne mai aiki kira min husnihi ka ahzanahu daga abin da yake bakin cikin sa kamar a ce ahzanahu ya shi bakin inna fir'auna wa hamana Allah ya ce lalle fir'auna da hamana waziru wanda yake shine wazirin fir'auna wasu lahuma da rindinarsu kanu khati'in sun kasance masu kuskure minal khati'a daga abin da ya shafi kuskure da ma'anar ai asila masu sakore su fa uqibu ala yadayhi haka sai aka musu akuba a hannun annabi Musa Allah ya ce وقالت امرأة وقالت امرأة فرعون قوة عين للولد نعم لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا نعم أو نتخذه يتخذه ولدا وهم لا يشعرون الله يقول وقالت امرأة فرعون فيما تشرعون تتي اسمها آسيا بنت مزاحم سننت آسيا إر مزاحم وكانت من خيار النساء kuma ta kasance tana da cikin zaɓaɓɓun mata wa amma lil masakin amma ga abin da ya shafi miskinai ta kasance zaɓaɓɓa ce ta mata amma ga miskinai mun gane tana taimakawa da haka sai zamanto cewa suna santa saboda taimakonta talakawa miskinai tana taimakonsu قالت لفرعون يوم فرعون وقد هم ما أعوانه بقتله ألوكة الشيدة متى مكان تصيني نفسه سكشي انا جنسا هو قرة عين لي فرسي وانا يارو زي كذا نسيمني نصور زوجيا ولك دكي كنك لا تقتلوه تفكشي asa an yanfa'ana akwai yuwar ya amfanar da mu lima ra'at fihi min alamatul gariba saboda abin da ta gani a tare da shi na alamomi baki wanda ba su samu su ga yaro ba fa takhayyalat fihi an najaba wal baraka sai ta rinka tunani a kansa cewa zai zama haziki mai albarka au natakhidahu walada tace ko kuma murke shi ya zama da shi idan ya zama cewa mutum na da gogewa da basira wajen kulawa game da abin da ya shafi tarbiyya to yaro karami tun yaro na ƙarami zai iya gane wasu abubuwa a tattare na alama ya sun ya tafin cewa akwai yiwuwar zai iya zama wani abu ba mun gane ba ga anan wurin akwai buƙatar mata duk ke cewa da 'ya'ya a cikin gida to masu kulawa kwarai da gaske game da yanayi na abin da ya shafi yaran da ke gaban kuma yaro ko ba naki bane ya kamata mace ta kula da shi ta gane menene wannan yaron yake tattare da shi na fasaha da yake da sauransu kuma ana gwarzanta yaro ba a kwabe shi lokacin da yake ƙoƙarin ya aiwatar da wani abu a ƙoƙarinsa, in bai daidai bane sai a nuna mai fito da haka kai da ya shi, kar a gwani shi da wannan da ku shi yaro Allah madaukakin sarki yake cewa tana cewa aw da ko murke shi ya zama mana da ai na fa innahu haqiqu haqiqun ai abin da ya kamata mu shi mu kula shi dan shi ya tantance haka Allah ya ce wa la yashkurun wasu ba su sani ba bi aqibati amrihim ma'ahu ba san me ƙarshen al'amarin su ba tare da shi wa summatuhu Musa لأنه وجد Filma'i wa والشجر sai ya zama alamarsa ko title ɗinsa da suke kiran shi suna ce min shi musha li'annahu da saboda an same ni filma a cikin ruwa wa shaga da kuma itatuwa lokacin da ruwa ya ɗauko shi da ya taho sai kawo shi cikin itace da bakin gaba mun gane sai suke kiran shi da wannan li'anna mu ma domin ka ce mu shi ne wa sha huwa shajar ba sha kuma ana ne itaciya wannan da yaren kiftawa ce da mutanen masar mun gane faruki ba za ka yi ne fa asli musa bil muhmala musha asalin annabi musa ɗin asalin musa asalinsa da ake karanta shi bil mukmala da silin wanda ba ta da dugo asalin shi shine musha Musa, asalin shi kenan bil mu'jama da shirin ne dugo asalin shi musha mudin ruwa shaɗin itace mana wanda aka samu cikin ruwa da itatuwa mun gane ba ka fuka rike kiran sana'a. mun karanta a tambaya wahayin ilhama ne sai dai malam abubakar mahmud gumi a nan ya yi bayanin cewa wasu ce mala'ika ne ya zo mala'ika ya mata magana irin maganar da aka samu mala'iku sun yi da wasu mutane saboda da sunna aka samu akan haka misali sai ma ya kawo hadisi guda ɗaya a matsayin misali hadisin da aka samu na mai kora da makaho da kuturu kaga ai mala'ika ne ya zo musu sannan mara ya kawo ƙarin dalili da abin da ya shafi matsala ta a imran yace mala'iku sun mai sallama haka yi muka koma kamar riyadus Za mu ga hadisin wanda ya kashe mutum 99 yazo yana neman ya tuba aka nuna mai A abadan na mutumin da ya kowa ibada amma ba ilimi yayi mai fatawa yace mishi ina yo ai ka kashe mutum cikin inda kana ce akwai tuba ai ba tuba idan su tuna ba tuba bari su cike kai cike su da yayi ta yana fatawa ina zai je samu malami wanda zai mai fatawa akan matsalar shi ya zo samu malamin da ya mai fatawa cewa eh lallai ba abin da zai sha mu tsakanin ka da tuba amma sai ka bar wannan kasar da kake ciki ka tafi zuwa wata kasa ta kaza a wuri kaza inda ake biyayya ana da'a ga Allah ka je san ka tuba ka inganta tubarka dan tubarsa da babar so mai kyau to lokacin da ya taho yana tsakanin kan bakin boda tsakanin kafar da ya bari da wanda zai ci a daidai lokacin mutuwa ta zo masa mala'ikan mutuwa ya shi masa to a wurin mala'ikun azaba da mala'iku na rahama sun haɗu suna jayayya wai da ya tabbata a hadisin kowa daga cikin su yana cewa ne zai ne ne zai ɗauki wannan abin da ya shafi mutum Allah ya turo musu mala'ika amma da siffar ne mutum wanda musu iya gane mala'ika ne ba suka sanya yashi kuma a matsayin wanda zai musu hukunci a tsakaninsu kuma ya yi hukuncin wanda ma dalili ne wanda ke nuna cewa mala'iku sukan yi magana kenan da musaki mun gane na to sai malai yace to wannan duka abubuwan guda biyu shi a wurin sa yace wa'il lahama amma wakila an ce mun gane mala'ika ne ne magana da ita na na ba mu da ita ba wasu suna cewa saboda ana ita ta Fir'auna zai samu sabuwa da ita ana ana cewa in ya kusurce ta ana kawo farji jaka ne a tsara masa wannan matsala din wannan maganar ba wani dalili ingantacce a kanta amma ana shiri amma babu wani hadisi da ya tabbata da haka kaga shi Isra'iliya Allahu a'lam na na kwarai da gaske za a iya samu za su iya bayyana ba abin da zai hana ka na a cikin mutanenmu ai mala'ika baya rikida ya zo da siffa wadda take mai bata cika ba sai ta cikin karfiyar siffa farare suke ruwa da fararen kaya kuma suke bayyana ina ana tsammani a cikin an ce an Allah ya farka mana haka an fi waɗannan maganganun ƙwarai da gaske matsalar abin da ya shafi Kano bayan kai kisan Sheikh Jafar Mahmud Adam waɗanda suka zo kan shekara suka yi abubuwan da suka yi har yau ba yin bayanin ga kuwaye ba shi ma wani abu ne wanda zai sanya mutane tunani dogo suna fata an gane wannan Allah gafarta mana وذلك شان موسى ووصوله إلى بيت فرعون هذا يسوى أن الشيء شان النبي موسى لكي إلى بيت فرعون جل فرعون قال يسوى أصبح وأصبح فؤاد أم موسى فارقا نعم

cewa a zuciyarsa babu komi sai ne tunanin ɗanta lamma alimat diltiƙaɗi lokacin da ta san diltiƙaɗi tsintuwarsa ɗin cewa an tsintai a gidan fir'awa hankali zai kwanta ba zai kwanta ba ay fariga mimma suwa ta zama babu komi mimma siwa daga abin da yake kuma bayan annabi duk wani abu wanda ba shi ba bai shiga zuciyar shi kare cikin nan mun gane ai min tafakkur fi shay'in siwa na tunani akan wani abu kuma bayan shi danta babu wal hasarat ذاك تا ضمنت تا واري فكرتها فيه تنالنتها أكن شيئا للناس لتراكم الحمل عليها saboda hauhawar bakin ciki a kanta lamma waka fi yadi al'adu lokacin da Musa ya fada a hannun maki abokin gaba a wani lokaci ba wanda suke tunanin fiɗa shi ne kadai abin ta in kadat na cuk bi in muhaffafa min as ita wannan in an sassauta ta ne daga mai nauyi sai zama mun mara nauyi sai ce in sai akwai inna za ka ce in kara wasu ha mazufin sunan ita in ɗin mazuf ne ai Allah karat lalle ita kusa la tubdidi ta bayyanar da shi ai bi annahu ibnaha cewa dan ta kusa ta gida haka laula الربطنا على قلبها ألا تبا دم الدور ذو شكبا بالصبر داقل أي سكناه من سنيا ذو شن نطوع أكن نطد ذو شبا وانا يسنيا سيبا تكيا شوى تنتنا تنوا لتكون من المؤمنين ألا يتجنك كذا شرق الشمو منين أي المصدقين بوعد الله لما ماذا يسمى فقدك القول الله وجواب لولا من رد أن ما قال قرين بس جنت ما ما يجيش شيء أما لا يجيش جنت ما ماذا يسمى مؤمنين ما فقدك سوا لما الأمر القول الله لكني الله يمسونا أشكرك يا أري متى مسلمين ya tsinci kansa a wani hali na wanda shi zai je wa ɗan uwan shi musulmi cikin haɗari da damuwa da fitina na fata mun san matsalar da kyau ba karamin ba bane wannan haka duk yadda ke ka samu mafita a rayuwa to kai bi wata hanyar ba hanyar sa musulmi ko sa mutum ɗan adam cikin kunci da takurar rayuwa ba Allah ka gafarta mana wa jawabu laula dalla alaihi ma qablaha jawabin laula abin da ya gabaci ita laula din yayi muni akan jawabin ta to sai mu duba mu ga ita laula din menene abin da ya gabace ta abin da ya gabace ta in kadat la tubdi bihi ta kusa ta bayyana da shi dan ta ne mun gane ko to da zaka zo ka ce laula arrabatna ala qalbiha ba dan mun kulle zuciyarta da hakuri ba mun natsar da zuciyarta ba kadat la tubdi bihi ta kusa ta bayyana da shi an gane ko To zaka mala yace to jawabin laulai ya gabata a san baya na ثلاث وقالت وقالت لأختي أخي نعم فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأخته ستتشم إرقوة وصح كالصوم وكيل قاسمة هي شقيقته وأمهما يوها nis sai ta ce ma ƴar uwarsa kalso wakila an ce ka kafima maimakon kalso mun gane ko shiya ƙasa. kuma ita wannan ƴar uwarsa ce iya wa ummuhuma mahaifiyarsu yuhabu shi ce yuha nis kuma da makaranta can baya wa ma, imrana baban su shine imran an gane na baban su shine imrana baban su shine imrana da aka za ce mishi musa dan wa kenan imrana ir uwarsu ita ce kalsum ko a ce mata kafima Michael ce ake ce ma Yohanis kun gani? na sai kake ce mata qutsi Baina wa baina imrana abi maryam أم إيسى ألف سنة وثمانمائة سنة فكانش da kuma Imrana baban Maryam mun gari ko Maryam din ummu Isa mahaifiyar Annabi Isa tsakanin wannan Imran din mahaifin Annabi Musa da kuma Imrana mahaifin wa Maryam ana ganewa to tsakaninsu alfu sana wa samani a sana shekara dubu da ɗari takwas tsakaninsu waye gabaci wani a cikinsu mahaifin annabi musa mun gani ko shi ne ya gabaci imrana mahaifin maryam Allah subhanahu wata'ala ya ce sai take ce ma wannan kalsom ko kafima yar uwar annabi Musa tace qutsi kibish ai ittabi'i afrahu bi bayansa hatta sa'alani khabra har sai kin samu labarinsa sai kin san me labarin shi fa fasra fa sai ta zamanta cewa ta dinga bin su suna kallon sa ai absaratu an jande min makanin ba'i ikhtilasan tango shi a wani sashi a wani gefe daga wani wuri wanda yake mai nisa ikhtilasan tana mai yohanje tana leƙen asiri mun gane ko mu shi yashurun su ko ba sani ba anna turaqibu cewa tana bibiyar shi ba su gane haka wannan wani abu ne wanda musulunci ba abin da bai zo shi ba an gane ba abin da musulunci bai zo shi ba kaga nan wurin ana so a nuna maka kenan mace ce ita amma tana da hikima da basira ne yadda har za ta sa a je a yi mata leken asiri akan me akan kankanta a ga wani hali yake ciki a dawo a ba ta labari da ka kai a matsayinka na musulmi bai kamata ka kasance ba ka da basira ba Dole ka, kana da buƙatar ka samu cikakken tsarin rayuwa da basira wanda za ka gudanar da al'amuran ka rayuwa akwai abin da ba zai yiwu ka iya ɗaukar kawakar saurin ba amma kuma wurin dole kana da buƙatar ka san me ake a wurin ko don karantarwa ko da abu kamacin wannan duk kaga kana da buƙatar ka samu wanda zai maka takfir zai bibiyan maka wannan al'amarin ya baka labari me ke faruwa kuma in so samu nema. tunda an samu ci gaba ya daukan ma bidiyon abin da ke faruwa ya kawo maka mun gane da kyau sai Allah ya ce وحرمنا وحرمنا عليه المراجع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون الله يتوى حرمنا عليه المراضع sai muka haramta mishi almarabi dukkan mataki masu shayarwa wanda za su bada nono da ke an samin kabin ai qablu radduhu ila ummi kafin a mai da shi zuwa ga mahaifiyarsa ai mana'anahu min qabuli sadi murdi'a gairu ummi ai ana nufin mun hana shi ya aishi nonon wata mai shayarwa wanda ba mahaifiyarsa ba falam yaqbil sadiya wahida lil maradi al mu'dara haka bai aishi nonon wata ba daga cikin waɗanda suke masu shayarwa waɗanda suke a halarci a wani lokaci bashi kowace ta zo tana so ta samu wannan dama don da za a biya ta gidan mulki gidan fir'auna a za ta so ta samu wannan an gane kuma waɗannan ababen wasu abubuwa ne waɗanda yana da kyau su ma al'ummar musulmi su rinka da tsohon suna kulawa da su ka zai iya yiwuwa Allah ya jarabce ka kira ustabu a kai ka gidan mulki ko ka zama limani ko ka zama mai tafsiri wurin ko ka zama wani abu makamancin haka an gane a duniya mu tsaya mu jiji abin da kyau a wannan lokacin babu wanda Allah yake gaba da shi kamar Fir'auna a wani lokaci babu wanda ya ma Allah dagawa kamar Fir'auna amma duk da shirka Fir'auna da saban Allah sa Allah ya yarda Annabi Musa yayi rayuwa a gidan kuma ya ci abincin gidan ba abincin gidan da yake samarwa me kake tunani da shi a irin wannan tsari abincin wani iri ne ana ganewa ko amma Allah ya yarda annabi sai shi wannan abinci dan saboda a tabbatar da aqida a bayan kasa mutai kudiri annabi Yusuf haka Allah ya kaddara yabo wannan kasar ta Masar nan in wannan fare aka sai da shi a matsayin bawa ya zauna a ciki saboda Allah na bukatar ya gadan mai da wannan gida muna ganewa haka akwai abubuwa waɗanda fiqhu na masa'i suke hijja su ba wai kawai haka nan ba Allah ka gafarta mana to Allah subhanahu wataala yace fa qalat ukhta sai ukhta hal adullukum ala ahli baiti shin ko in nuna muku mutanen wani gida lamma ra'at lamma ra'at hulu a rai, lokacin da kaga abin da ya shafi kokarin su akan shi kuma sun kafin nasara shine zaka ce ma hulu an gane hulu mutum yana kokari amma bai ci nasara ba asalin wannan kalmar zaka kalli kiyashi rebo yana son hawan bango yana kokari sai ya yi rabi ba ya faɗo saboda kokarin shi amma kuma himmarsa bai batta ba yana nan ya jage sai ya yi lokacin da ta ga sun yi wannan ba shi kokarin sai take cewa ko in nuna muku mutanen wani gida yakfulunahu lakum wanda za su rainan muku shi bi irda'i ta hanyar sharwa wa gairihi da waninsa أو له ناصحون سودن جريشي ناصحون أي ما سو نصيحة يعني ما لا ما فرن قميه سن ذات بي أعنكري ستيا يارا سكلا دا الأمر ونن الأمرنا رينوك إيه. وفصرت ضمير له بذلك جوابا له فتفسر دمير له دهكني سبدا باس أمسى فأجيبت سأت أنسى مسا فجاءت بأمي فتضو بأمي بإن نسى فقيل آه، فقبل صديها سيكام نونا سيأنسى أقول من منين مكر الله فقبل الطبيعة فعن شنون الله وأجابته عن قبوله لأنها طيبة طيبة الريح طيبة اللبن فتباسوا أمسع أكن أن أن سنون بيمتع اللي عايش نون الزهر sai ta ba su ansa cewa bi annaha ita tayyibatul rai kanshin jikin da yake da dadi sannan tayyibatul labar nonon ta mai kyau ne shi yasa ya ansa tun ana mamaki me yasa ya aka yi ana mata tambayoyi islamu wani abu ne ba jikina ne ke da kanshi yana dadi jariri idan ya zo jikina yana sha'awa sannan kuma nono na da dadi in jariri ya tsotsa zai daɗi zai alsa kaga ta sa wasu kalmomi waɗanda za su tafiyar da hankalinsu fa'izan a fa'azina laha fi irda'i sai ya mata izini a wajen abin da ya shafi shayar da wannan ɗan ɗa dai daita a gidanta cewa ta shi gidanta ta shayar da shi faraja'at bi sai ta koma da wannan dan da zuwa gida kaga Allah ya maida shi zuwa ga mahaifiyarsa to lokaci yayi sana mu kai insha Allah sai Allah ya kira yau gobe insha Allah za mu dora da fatar Allah subhanahu wataala ya samu abin da muke karantawa albarka ya amfana da mu shi duniya da lahira kuma Allah mu dauki sarki ya tabbatar da mu akan imani da taqwa har zuwa lokacin fitowa na ganin in ba wani abu Ba mu yi a insha Allah na'am akwai rawatin nan an gaya mun an samu rashi na dan uwan malam Mansur Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mu Allah ya sa aljanna ce sa Allah ya nauye ya mizanin sa na lada Allah subhanahu muna roƙonka ka gafarta mishi kurakurai ka mai tajawuzi akan sayi'at Allah subhanahu wata'ala ka amfana da zuri'arsa da kuma sauran zuri'o'i na musulmi Allah subhanahu wata'ala ka sanya mutuwar hutuci a gare shi Allah ya gafarta mishi ya fi mai Allah sai tsara a cikin addu'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فأحيه على الجنة اللهم بارك بين خطايانا كما بعدت إلى المشرق والمغرب اللهم نسلم خطايانا كما نكفر الأبيض والعافية من الدنيا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن أسألك بكل اسم هو لك صليت به نفسك أو علمته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في يوم دون عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت